الرجيم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كام يوم شعب يا شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تبو ليلة دريه إلى أربعين كما يوم شعب في جوتن hudu ميلادية دبو biyu قوم goma ترى tara a wannan البركة a inda muke karanta wannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam muna cin sirar sahabi na 75 kuma a cikin littafin shine sahabi na ƙarshe a cikin maza waɗanda aka ba mu bayan sirarsa sai kuma zai kawo sirar mata guda 25 هنا تشين سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما زام تاشي عبد الله ينجم واتو سيدنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يي وتا ندامة يا يوني داناسا في إحدى المناسبات شكى عمرو بن العاص ولده عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه، وني لوكتشي ɗaya daga cikin wasu abubuwa da suka afku sajidu na amu dan al'as radiyallahu anhu ya kai karar ɗansa abdullahi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala annabi sama li abdillah shi manzal ma abdullahi ibn amr ibn al'as ati abaka ma da mahayya kayi ma babanka biyayya matukar yana da matukar babanka amr ibn al'as na da rai to ka ci gaba da masa biyayya وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه كرشي النبي صلى الله عليه وسلم باين ياي وانا مغنى سي يتغات زواغا أبنجد سبحانه وتعالى يتفي زواغا قبتكا بأبنجد سواتو يرسكي ودارت عجلة الزمن سنن سنن عملنكي ta zamani ta juya wato rayuwar zamani ta juya ولما نشب القتال في سفين a lokacin da yaƙi ya tsananta a lokacin a yaƙin sifin wato yaƙin da aka yi a sahu biyu tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu a gefe guda tare da mutanen Kufa da kuma mutanen Sham tare da sayyidina Muawiya radiyallahu a gefe guda shine siffe ba ana nufin saffai ne bane siffe kana وأبيه في جيش معاوية رضي الله عنه عبد الله بابا عمرو بن العاص رضي الله عنه سنقسم شيء gefen sayyidina muawiya radiyallahu anhu wato mutanen sha wa shahida al-qitala wa lam yadrib bi sayfin wa lam yarmi bi ya halarci yaƙi amma kuma bai yi tsara da takobi ba bai yi jifa da mashi bai taba kowa ba bai samu wani ba bai harbi wani ba فقال له معاوية فما بالك معنا سيدنا معاوية مساء تقيا كي تعرض مكما أنت معنا ولا تقاتل معنا ولا تضرب أحدا معنا ولا ترمي أحدا معنا خوي أنت معنا قال إن علي شقاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شيء النبي الآن بابانا كين قارا وجن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يتيما أطيع أباك ما دام حيا أي بابانك بيي مقدرين دري فأنا معكم ولست أقاتل ina تاردكم da ياكيب mabuzan عبد الله يا da ka abdullahi ya shiga cikinsu bai shiga cikin wannan yaƙi ba ya gashi a tare da su amma bai wasu bai taɓa kowa ba amma duk da haka wa ragma hada duk da haka kana yaqulu mali wa yusufi ta inna lillahi me ya hada ni da suffe wa li qitalil muslim ya hada ni da in je in shiga in yaƙi musulmi ni ma ga ni musulmi lawajidtu anni mitu qablaha bi 20 sanatan ya yi fatan ina ma a rasu kafin yakin sufin da shekara ashirin au qala bi ashri ne ko kuma yace shekaru goma amma wallahi ala zalika ma darabtu bi sayfi amma na rantse muku da Allah a wannan yakin duk da na sanin da nake yi wallahi ban samu wani takobi ba wala gabaitu bi sahmi sannan ban yi harbi da mashi ba ban samu wani ba sannan kuma ban harbi wani ba أما دد حق خازقا شينا دانا سين عبد الله يبيك سجيب دا عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه ما ينعقي كوكا ونكوكا ني دليل كوكا ناسا عن عبيد بن سعيد أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص المسجد الحرام وأن التابعين عبيد الله وعبيد بن سعيد سن شجاع cikin Ka'aba tare da Abdullahi ibn Amr ibn al radiyallahu anhu wal Ka'batu muhtariqatu a lokacin Ka'aba na ci da wuta hina adbara jayshu Husayn ibn Numayr a lokacin da rundunar yakin Husayn ibn Numayr ta juya baya ta tafi an yi yakuka da yawa da aka yi su da a lokacin a lokacin yazidu a lokacin yazidu aka yi yaƙi aka aka aka aka aka zama an ƙona ka'aba an ta jifan aka ƙona ta والكعبة ta تناثر هجارتها ga duwatsun ka'aba nan suna ta watsewa suna faduwa suna watsewa fa waqafa wa baka abdullahi ya tsaya yana ta kuka hatta inni la anzuru ila dumu'ihi tasilu ala wadnatayhi wallahi sai da naga hawayensa suna ji suna zubowa ala wajnataihi akan idanu gashin idanuwansa hawaye na zubowa kwarara sosai فقال سيتي أيها الناس يا قوم تاني والله لو أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبركم أنكم قاتل ابن نبيكم لا رنتي لعل يا قوم تاني دا أبو هريرة رضي الله عنه من يوم حديثي ya zo ya ba ku hadisi cewa ku ne za ku kashe jikinsa annakum qatilu ibni nabiyyikum da ya ce muku ku za ku kashe dan annabin ku wato jikinsa kenan wa muhriku baiti rabbikum kuma da ya ba ku labarin cewa ku ne za ku zo ku kona ɗakin ubangijinku na qultum ma ahadun akzaba min abi hurayra da kun ce wallahi ba wanda yake abu hurayra karya amma shi ya faru faqad fa'altum gashi kuma aikata fantaziru hikmatallahi wallahi tallahi ku saurari dukan fansan da Allah je muku fala yulbisannakum shi'a wallahi sai Allah ya wawwatsa ku kun zama ƙungiya ƙungiya. sai kun yi faɗa da junanku wa yuthiqa ba'dakum ba'sa ba'd kuma da sannan Allah zai kunkuta muku bala'in juna wancan cutar da wancan wancan cutar da wancan kuma duk kuna a matsayin musulmai kaji wannan malam bai kawo inda ya ciro ta ba eh, a cikin sayar alamin wala imam zahabi ya kawo wannan cewa abdullahi ya zo ya ga lokacin da aka yi wannan yaki aka yakin yakin yakin da aka yaki na abdullahi na zubai rabiyallahu ta'ala anhu ya kai ma aka ce ta alfan makaba Shi ne wannan magana jinahu radiyallahu anhu wadatar abdullahi da Allah ya bashi wadata kala biyu ce akwai wadata ta fili akwai kuma wadata ta zuci to duka Allah mu da sarki ya ba su jina abdullahi ibn abdul as la ba'sa bil ghina liman ittaqa babu laifi wadata ta tabbata ga mutumin da ya zama mai bin Allah لمن اتقاك إن الله يحب العبد التقي الغني هذا إن الله يحب العبد التقي الغني هذا اجتماع التقوى مع الغنى في إنسان أمر صعب أشيء قاتا قوا قا دوكيا قاتا دوكيا قا فأبني لكي وحلا عزيز الولود yana da wahala a sama to amma ana samu wa kana ba'd as-salaf yaqul wani daga cikin magabata yana cewa laula al-fuqara umattabat to wallahi ba na zanta talaka da ban kasuwanci ba albatta da ban je na nemi kuɗi ba amma ina neman dukiya ina kasuwanci ne saboda talakawa in taimaka musu haka ya kamata manufan mutum ta zama tunaninsa in zai samu wani abu na duniya to yayi ne dan wadanda ba su da shi ya sama dan wadanda ba su da shi domin ya ce maka musu قال الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي رحمة الله عليه يجي ورث عبد الله من أبيه قناطير قناطير مقنطرة حقيقة عبد الله يا قادة لقبابنسا ما أؤور دوسية سنع القناطير المقنطرة ورث عبد الله من أبيه قناطير مقنطرة عبد الله رضي الله عنه يا جاجدوك يا معوء لما حيبنسى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه من الذهب المصري دجزينا ليمرح وكان من ملوك الصحابة سيدة عبد الله هنا إذا كنت سراكنا كنت صحبا النبي صلى الله عليه وسلم الله باشر يتصفيق ya gaji dukiya sun ce dama ana samun dukiya ta hanya hikmatun ko hikmatun hikmatun alha'u alhaf ta je kai noma hmm. sannan shi kyakun tashar aikin kwaduku ta je kai aikin kwaduku mun gane shi sinu hikmatun sai mimun shi mimun mirat mirat ke sai kuma ta'un tijara waɗannan abubuwan guda hudu suna da cikin hanyoyin samun kuɗi samun dukiya ko dai mutum ya gada ko ya kasance ya ya yi kwadugo ko kuma ya yi kasuwanci ko to duka to shine wannan so da kana gadon dukiya masu cewa wai wai dukiyar gado ba ta albarka ba sai dai idan ya'yan ba su da albarka ko kuma asali an gaji dukiyar ta hanyar da ba ta halasta ba dama dukiya ce wacce take ta wadda malamai suna da maganganu kai wasu suna ganin mutum ya gaji dukiyar da aka sami ta hanyar haram suna ganin ne قلت وهذا الغنى هو ثمرة الجهاد في سبيل الله wannan wada dukiyar da Abdullahi Abu al-As ya sama kuma ya gadan mutansa Abdullahi samaratul jihad fi sabilillah abu ne da aka ci gajiyar sa ta sakamakon jihadi da aka yi don daukar mara Allah wa hasadil futuhat al islamiyyati sannan kuma girbi ne na buɗi da aka yi ta samu a musulunci wa sadaqa rasulullahi sallallahu idh yaqul annabi sama yayi gaskiya shi yasa wasu malamai kamar Imam al-Asfahani a cikin littafin sa az-Zabi'a ila makarim shari'a yake cewa ma hanyar da tafi a samu dukiya ta hanyar da tafi kowace tsarki ita ce ta hanyar jihadi shi yasa Allah ta'ala ya sanya abin da mutum sama zai ci da iyalansa kenan A yi manzo sama bai da sana'a bayan an aiko shi a matsayin annabi san ana ba da labarin yana cewa manzo sama yayi kasuwanci yayi kiwo masu bayanin ya kamata su ce qabla an yub'atha nabiyya kafin a aiko shi ya zama annabi amma bayan an aiko manzala sama su sama ba yi da wata tafiya da yayi wacce magirin Madina in ba ta jihadi ba ta yi aikin hajji aikin hajji to hanyar da Allah ta'ala ya sa manzon sama zai ci ya ci da iyalansa ita ce hanya ta jihadi shi yasa ya bashi fayo sai utasa ce ga baki ta sannan kuma sai ya bashi kumsi na ganima in aka je aka yaƙi to za a kasa duk abin da aka samu gida biyar wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul bahaushe ma ce kayan Allah ai na annabi ko to ba ƙarya yi ba haka yake kaya aka ce kayan Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kalillahi walil rasuli walidil qurba kage a cikin manzon Allah sallallahu yake ciyar da iyalansa shi yasa da aka taɓa zuwa yaki aka samu fai'u manzon sama ya ware abin da zai ciyar da iyalansa a wannan shekara na shekara guda gidan manzon sama ya zama akwai abinci a na shekara ɗaya shi yasa malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa'udatu sabirin wa zakhiratu shakirin yace mawadaci bai da abin da zai yi alfahari ga talaka idan talakan ya kasance alfaqir sabir wato talaka mai juriya shi kuma talaka idan ya kasance alfaqir sabir ne to ba zai iya bai da abin da zai ma alghani shakir mawadaci mai godiyar Allah bai da abin da zai masa alfahari domin dukkaninsu suna da abin koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallama annabi sama an yi sai a sai a watanni biyu a gidansa ba a dora abinci ba sannan kuma ya yi shekara ya tanadi abincin da za a ci a gidansa to waye zai ce wani ya fi wani sannan ga yi manzon sama ya yi mutumin da yawa ya zama yana da abincin shekara guda kaga a malikiya baya cikin ba fakiri bane ba miskini bane domin alfaqiru eh, indahum من لا يملك قوت سنة والمسكين من لا يملك قوت يوم هل كما فقير fakiri wanda bai da abincin shekara miskini wanda bai da abincin yau to manzon sama ya taba zama bai da abincin yau sannan manzon sama ya taba kuma zama yana da abincin shekara kaga ba wanda zai mauna alfahari ya ce ai na fi shine wannan yace manzon sama yayi gaskiya da ya ce, istu bi sayfi bayna zai sa'a an aiko ni da takobi bai ne zai sha kafin dab da tashin alkiyama ni ne karshen annabi shi yasa malamai idan da suka yi rubuce-rubuce akan amaratu sa'a alamomin tashin alkiyama sai su ce al'amaratu ula bi'satun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzo Allah su sanama da Allah yi shine alama ta farko ta tashin duniya da aka aiko manzo Allah su sanama وانا علامة تبقوتي بعثت بالسيف بين ذي الساعة أقوى وسمع لمين سيكي قوكم سي سنبقى وانا حديثة سيوا من ذلك ما بعث بالسيف إنما بعث بالعلم من ذلك ما يفعل حديثي إيا إنجانتا يا تبقى ما معنفس بيكوتي حتى يعبد الله وحده لا شريك له أسي أمره كما أن الله مدوك كنسك شيء كريم Hmm? وجعل رزقي تحت ظل رمحي sannan kuma Allah ta'ala ya sanya arziki na ƙarƙashin inuwar mashina. kaga wa du'ila rizqi tahta dhilli rumhi kaga jihadi kenan wa du'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri sannan aka sanya kaskanci da tabewa da lalacewa ga duk mutumin da ya saba umarni na wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk mutumin da ya kama da wasu mutane to an ba shi su an kai an ba su an ba shi su an ba su shi ya zama a cikin su yake wannan karshen hadisin shine malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sa ya sa musu suna اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأن من تشبع بقوم فهو منه كمن شرح حديثه يعني سنا الإمام ابن رجب الحنبلي شكو مينا دا لتاتي دي ربوتا أكن ونن أكن ونن حديث هنا دا رسالة دي ربوتا أكن ونن حديث نعم سولك حديثي من حسن وفاؤه بالوعد عند الموت شكا عن قوري عبد الله بن عون العاص رضي الله عنه ما يألوك تند رسل kaga duk manya-manyan sufofi sun tabbata a gare shi an haruna bni ri'ab qala lamma hadarat Abdullahi ibn amr ibn al-as al-wafat a lokacin da mutuwa ta zo ma sayyidina Abdullahi qala sai yace innahu khataba ilayya ibnati rajulun min quraish ku wani mutum daga cikin quraisha ya taba neman yata wa kana minni ilayhi وقد كان مني إليه شبيه شبيها بالوعد وقد كان مني إليه شبيها بالوعد wannan neman da ya kasance a wajena ya kama da alkawari na masa duk da bance na bashi ba fa wallahi la alqa Allah azza wa jalla bi fuhusi nifaqi na rantse da Allah ba zan je in gamu da Allah alhali ina dauke da ɗaya cikin uku munafurci ba kun gane abin da ya yi ne wa ilaihi ko yushiru ila zaqil hadisi ko cewa salatun man kunna fihi fa huwa munafiq idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khana shine ka ga sudusun nifaq ay ahadu aslatin nus ahadu aslatin nifaq الثلث الأول الحديث الكذب إن الحديث سنة الثلث الثاني مخالفة الوعد كاجا شيني وانا سنة الثلث الثالث الأخير شيكم شيني شيني الخيانة ishhadu anni qad zawwajtuha iyyahu ta shaida cewa a lokacin da nake din nan zan rasu din nan to na auren masa da ita na ba shi ita magabata ba kaman mu suke kun ga cika alƙawari ya ce ku shabiha bil wa'd laysa wa'dan mahdan ba alƙawari ya masa ba amma innahu shabihun bil wa'd صدقة فهو يرى أن يفي يده هنا yana بقية bari قبل أن يتوفى قبل yi tawaffa رسول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال يحيى بن بكير توفي عبد الله بن عمرو بن العاص بمصر عبد الله يا رسول قتر مصر قتر مصر ودفن بداره الصغيرة سنة 65 sannan an rufe shi a gidansa shekara ta 65 kaga bayan duk waɗannan abubuwan sun faru kashe sayyiduna Hussein radiyallahu anhu da shekaru قال الشيخ شعيب الأرناؤوط babban malami a shek shu'aibul arnaut rahmatullahi alaihi ya ce wa huwa sahihu wannan ita ce magana ingantacciya faqad walkin kindi fi kitabil bulati حقيقة على يا دياغوي تو اللي لتافن ساعة كتاب الولاة وأتشين لتافن لي بياني على الولاة الولاة جمع إلينا وايليكو غمنا ياغوي تو قصة قتل الأقدر ابن حمام هو الهمام وأتشين قصة قشع الأقدر ابن حمام الذي قتله مروان من الحكم وأن مروان من الحكم يقشيش حين قديم مصر سنة a lokacin da ya ya iso masar a shekara ta sanata hamsin wa sitti وعن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال كنت واقفا بباب مروان حين أتى حين حين حين حين أتي بالأكثر yace na kasance ina tsaye a bakin kofar Marwan ibn al-Hakam a lokacin da aka zo da al-Aqdar ibn Himam wa kana aslu al-Aqdar lil-jism min jumad al-akhirah sanata hamsin wa sittin shi ne riwaya wato wato da ibn Ribahin ya riwaya daga babansa wato Ya ce hakika ya kasance tasha al'aqdar da aka yi ya kasance ne rabin watan Jumada al-Akhirah shekara ta 65 65 ويومئذ توفي عبد الله بن عوف بن العاص وان اللوقة سيدنا عبد الله رسول فلم يستطع أن يخرج فلم فلم فلم يستطع أن أن يخرج بجنازته إلى المقبرة لتشغيل الجند على مروان شيء بعائية فلم يستطع بعائية أن يخرج بجنازته أفتد جاوى عبد الله إلى المقبرة زوى مقبرته لتشغيل الجند على مروان سبودا يد سوجوجي سكتا يد فتنة كمغوان فدفن في داره سي أن قش عبد الله أخذ فعبد الله أجدنسا أخذ فعبد الله أجدنسا والله أعلم متى مصر حي سنة دونا العادة سوى مقبرتا سكيبا ما سيدا مقبرتا مقبرتا أنك مقبرتا تقباكي لا يسكن شي مسوي مقابر الصدقة مقابر الصدقة أما وين كن إسا to duk gida suna da makabartarsu shi yasa an ka birnin alƙahira kusa ko ina gidaje ne da sun sai ka zata alƙibla sai ka zata masallatai ne da hasumiyoyi to dukkanin su gidajen gawawwaki ne kabar birane da a ciki sannan sun suka ba wasu su zauna a ciki su rayuwa a ciki amma wasu suna sana'o'i a nan wajen sai ka zo ta sai ga sa madfanu a sheikh wana wana wa usrafi wannan makabartar gidan su wana ce makabartar walaye da shi da iyalan shi ya hasumiya ranar da na sauka da na tashi da asuba zan yi talla shi ke ina saman bene sai na wawai gano na leƙa windo sai ban ga a sai kawai na hango waɗannan kabarbar da hasumiyoyin su ga tunan har da fitullu fitila nan a sama kawai sai na ce ya ga alƙibla ne sai na fuskanci alƙibla shi kabar birane suka zama mana alƙibla ta shi ne irin wannan matsalarsa ita ce su akwai abubuwa na bidoyi da ake a ciki sannan bayan haka matsalar irin wanda ana haramta ma mutum a addu'o'in da yan uwan shi musulmai za su riƙa masa mutum ya ɗauka misali an kai shi an kai mutum babban makabarta a rufe shi duk lokacin da za a je makabartar na a yi addu'a ta shafe shi assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya in aka rufe mutum a gidansa an haramta masa wannan addu'a mutane nawa ne za su zuwa su su ziyarci kabarin da su shi addu'a mun gane shine wannan radiyallahu anhu wa arda Allah ya kare da a gare shi kuma ya yaddar da shi zuwa ga mutane wannan ita ce shine karshen sirar sayyidina Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhuma shine sai ya ce wa bi tarjamati hadha sahabi jalili yantahi al-qism al-awwal min al-kitab da wannan ne kaso na farko na wannan littafin ya kare wato rijalun hawla rasul ai dama ya ce rijalun wani sa'un hawla rasul وينزل رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم سنكاري قداة بإند دبيا ويليه القسم الثاني نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله تعالى وينزل أنظر عن جداء شبشين القسم الثاني نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم سوكما سوكما يا تترماتا قداء عشرين دبير سيألا كيمو سيدنا من فارا سيرس الله يتمكيمو Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji ya kuma ba mu ikon koyi da waɗannan sahabbai radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum na'am